dauna maza jiran fari mai kamar aiki a gaishe ka a gwara a gaida da ti da mai kamar da yawa ya sun dafa yawa sun faɗi don a iya jam'iyyar abc ma abin da mutane suke faɗa janar muhammadu buhari kawai za su zaɓa shi kaɗai suka yadda da shi a ba garciya ba ne yau janar muhammadu buhari shi ya ce a zaɓi mutanen kin kuma da ya ce a zaɓi mutanen kin yana nufin mutanen da suka yi wa al'umma aiki haka ne to idan ka ce ni yanzu in baka da shaida to ni na san akalla gwamnoni na apc guda goma sha biyar waɗanda na san sai sun tafi next level jagora daga cikinsu wanda na tabbatar shi kamun sha biyar biyu rana ya kai labari ya ci zaɓe ya gama to ka ce min badaru abubakar salamis jigawa kenan na jigawa ai na gaya maka mai girma gwamnan jigawa ka gane ai wannan mutum wato ya ma ci zaɓe ya gama karfe goma sha biyu saboda su kansu talakawan jigawa sun san wane ne badaru kuma sun yadda da salon mulkin badaru sun yadda da abin da badaru yake musu saboda haka in ba badaru ba to sai dai su yi dabar dabar dabar dabar su fice daga digawa to shi waye wannan wanda yake baka tarihi akan badarin har kake kai bari ga maka alhaji ali alkali faranshi hade jaba wani alhaji ali a tsohon kan toma na malam maduri ai shi yake da wato wani littafi ne da shi haka da duk abin alherin da badari yana yayi da naje sai dan tsakuro min wani abu yace gashi dan kasa da na fara hadda sai naga kwana na bi ma ban haddace abin da badari kai kaga ilimi yanzu ƴaƴan jigawa nan da shekara goma zuwa 20 su zaka fara ji ana ana minista ana fara wane ne saboda ya ya dawo yanzu ya kafa su ina tabbatar maka inganta gurare da tallafi na na rayuwar mata a jigawa yanzu yanzu da wuya ka je ka dinga ganin mata akan titi suna talla a jigawa yanzu kenan kana nufin badari karensa ya kai tsaikon da zai hudu a tara da hudu kenan badari empowerment da kake ji kake gani ya taba ko'ina local gamman da local gamman binni da ƙauye ruwan sha ya tabbata komai ya abin nan kace shi yasa mai girma janar muhammadu buhari da ya je jigawa ya ce aisan domin ya yarda da duk abin da badarin yake yi kenan badari ai kamilin gwamna ne mai gaskiya gaskiya kuma mai amana yanzu ka bari ka gani idan aka ƙara zaben badaru ka ga me zai faru next a jigawa ni kai na an ba sa ba jigawa zan koma an kai haka Allah jigawa zan koma dama ba ni da matsuguni dan koma jigawa zauna a to ina Kano ina jigawa eh in gida an kika daji sai su karbe ka ai Allah so ya yarda ranar uku ga wata ina jigawa ina tsalle lungu lungu ina tsalle ina kiran badaru ina munna ina dansewa ni ma ai na gaya maka ba hozai badaru ya ci zaɓe ya gama an ba wa badaru ba hayaniya ba komai wayancan yan hamham din babu su babu jiga an gama ga ubana Muhammadu Buhari a sama ko ba haka bane ga kuma badaru a jigawa makoci na ba can kuma zan koma kai jiga ai ka kalle ni a next level a jigawa kawai